السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي تقص قوة جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan March shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin riyadus salihin na al'imamin nawawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, har yanzu dai Malam yana mana bayani dangane da abin da ya fito ba istighfari, komawa ga Allah da barin dukkanin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya tsawa, ya faɗan cewa abu kaza babu kyau ɗan adam cikin zamiya irin na shaiɗan da son zuciya da ganganci ya je ya aikata waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya sanya mai iyaka to sai Allah ya buɗe mai wata ƙofa ƙofan ita ce ta tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah to malam ya kawo mana waɗannan bayanai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka zo suke sharhi da ƙarin bayani dangane da saƙonnin da ayoyin alkur'ani mai girma suka zo da shi to daga nan ne muka biyo baya da fassarori da bayanai na malaman farko waɗanda suka haskaka ma al'umma ta farkin da za su bi wajen koma ma mahalicinsu ta hanyar tuba mala ya ɗauko mana bayanai masu matuƙan mahimmancin gaske daidai yake karkasa mana irin ababen da tuba da istighfari suka kunsa daga ciki malin ya ce wa bil istighfaru yuwaddi'ul mayyiti lokacin da aka zo ban da mamaci ana ban kwana da shi ne da istighfari da roƙon mai Allah gafara da roƙon mai Allah ya karɓi tuban shi bayi suna ƙoƙarin su gaba ɗayansu su tuba mazansu da matansu yaransu da manyansu wanda ke nan da wanda ya tafiya da kowa da kowa in ka kalli addu'a wacce ake yi wajen sallan gawa za ga abin da ta kunsa kenan kenan al'amarin tuba da istighfari ba ƙaramin al'amari ba ne har a zango da lahazan ƙarshe na mutumin da za a yi ban kwana da shi a kai shi zuwa ga kushewan shi abin da ake mai kenan Allah madaukin sarki ya azurta mu cikawa da imani mala ce hadisu Usman bin Affan as-sabit fi sahih Abi Dawud mala ce akwai hadisin da Sayyidina Usman ɗan Affan ya ruwaito wanda fadilatul allamatul muhaddis al-albani ya inganta wannan hadisi cikin littafin shi mai suna sahih na sunan abi Dawuda qala kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina usman ya ce annabi ya kasance idza faraga min dafnil mayyiti duk lokacin da ya ƙare binne mamaci wa kafa alaihi sai ya tsaya kan kabarin faƙala sai annabi ya ce istagfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ku mai istighfari ku roƙa mai tabbatuwa a wajen Allah madaukakin sarki yayin tambaya wasu lahu tasbita ku roƙan mai ya iya ansa tambayan da za a yi mai kai ya gura-gura kai ya firgita kai ya razana kan harshen shi ya nauyi wajen ansa tambaya fa innahu al'ana yus'al annabi ya ce domin yanzu yanzu nan za a yi mai tambaya a yanzu da yake maganan nan yanzu mala'ikun Allah za su fara aikin da Allah maraukin sarki ya ɗora masu na mai tambayoyi dangane da abubuwan da Allah maraukin sarki ya tsara za a yi ma dukkanin mamaci tambaya a kai. To, kun ga saƙo na ƙarshe da za ka ƙara ban kwana da shi ga mamaci baki ɗaya shi ne alistighfar. Istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan ashe tuba da istighfari ba karamin al'amari bane kuma mamaci na da bukatan wannan matukan bukata yana daga cikin ka'ida jama'a na ilimi ka'ida na kan gado da sanin abin da ya kamata ba wai daga saka mamaci ne a kabari an fara tura ƙasa kawai sai ku ɗaga hannu ku yi addu'a ku tafi ba wannan yana bayyana adireshin jahilcinku ku kuna fahimtar wannan da kyau ko abin da yake ka'ida na ilimi da sanin ya kamata shine duk abin da annabi ya bi jirwayan cewa ta yi iza faraga min mai mayyiti sai an gama binne mamaci tsaf an gama hada ƙasa akan kabarin shi tsaf komi ya gama tabbatuwa yadda ya kamata sannan sai liman ya ce istagfiru li akhikum sannan ne sai kowa ya daga hannu sai mai addu'a kuma kowa zai yi ne ala hiddatin shi kadai ba za a yi cikin gayya ba ba za a yi cikin jam'i ba ba za a samu wani zabiyan limami yana badawa ana karbawa ba a'a kowa zai yi ne wannan yana nashi wancan yana nashi ana son addu'o'in da neman gafaran da neman tambayan da ake yi Allah maɗaukin sarki ya anshe shi a matsayin bawan da zai gafarta ma mutane zama suna yin mabambanta ne sannan kuma a dade ana yi ba irin wannan ƙwaya-ƙwaya da mutane suke yi ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al wannan shine abin da yuwaddi'ul mayyit ake ban kwana da shi ga mamaci mala yace wa bil istighfar tithatul hataya waz ta hanyar istighfari ne Allah maɗaukin sarki yake kakkaɗe ya kakkaɗe dukkanin kurakurai da zunuban bayi. Mun gano wannan in dai kana istighfari duk wani zunubin da kai tsakaninka da mahaliccinka to Allah maɗaukin sarki zai bi zai kakkaɓe ma shi baki ɗaya. Komin girman shi, komin yawan shi, duk yadda kake ganin ya ma gingirim a wajen Allah ba gingirim ba ne. Allah ya sa mu dace. hadisi zaid ibn harisa radiyallahu anhu wannan hadisi hadisin zaid dan harisa ne Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda as-sabitu fi sahihi abi daud wanda ya zo cikin sahih na sunan abi dauda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man qala أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزهف duk mutumin da ya ce, Astagfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul ilai, ƙafa uku a wani ruwaya, kuma a yi ni iyakan abin da za ka faɗi kenan in gaje ka samu mutum ɗan karambani sai ce da safe zai yi uku da rana zai yi uku da yamma zai yi uku to sun rushe wani zai ce duk bayan sallah zai yi guda uku uku ta watsi wani zai ce guda ɗari zai yi ko dubu ko guza kaza duk wani salati ko addu'a ko ma menene in dai aka yi mai adadi aka yi mai iyaka kar ka sake ka ƙetare wannan adadin da iyakan kana yi ya watsi Kwaya uku aka ce a yi ni kun gano wannan da kyau ko to shikenan tsaya kwaya uku to ai ni zan iya abin da ya wuce wannan ai addinin musulunci ne ko za ka iya yin sallah da tafi guda biyar a yini biyar da aka ce ka yi kana wucewa ka zama me dan bid'a ka yi bid'a kuma sallah ka yi sai a ce yanzu sallan ta zama bid'a sai a ce sallah sunanta sallah amma kai ne ka yi bid'a dan ka wuce ka'idan da aka ce ma kuna fahimtar wannan da kyau ko tsaya inda aka ce maka muminin gaskiya shine waya kifo inda amrihi yana tsayawa inda aka umarce shi ne kwaya uku kare annabi ce gufira laho. za a gafarta mai wa in kana kada farra min zahafi ko da ya gudu ne a fagen fama kuna fahimtar wannan da kyau ko to ko fagen fama waje ne da Allah madaukin sarki ya jan kunni mai ƙarfi dangane da in aka fito na fito da kafirai Kar ka sake ka gudu ka tsaya duk abin da zai faru ya faru haka Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan Allah ya ce ya ku masu imani duk lokacin da kuke kicibir da kafirai fala Humul, adbar kar ku sake ku juya masa baya wa man wallihim yawma izin duburahu duk wanda aka yi karan karfe tsakaninsu da wasu makiya kafirai da suka zo rushe musulmi da addinin Allah ka sake ka juya masu baya Allah ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin banda wanda ya je tsokana ya dawo dan amaki ko kuma rundunansa ta yi rauni yana son ya koma uwar runduna wannan an ba shi uzuri in ko gudu ne saboda tsoro Allah ya ce ba a bi ghadabin min Allah haƙiƙa duk wanda ya haka ya faɗa wani fushi na Allah wa ma'awahu jahannama wanda ya wannan aiki makoman shi wuta ne wa isal masir tir da makoma ta zama wuta ce kun gane wannan da kyau ku. to amma duk wanda ya tsinci kanshi a haka ya karanta wannan zikiri da annabi ya bayar astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai kafa uku annabi ya ce za a gafarta mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai shine asalin ruwayar mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan ya kawo astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai bai kawal al'azim ba asalin ruwayan akwai astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai kun gano wannan da kyau ku to kaga wannan istighfari kwaya daya ji karfinta daga annabi take wannan kun gano wannan da kyau ku tun daga madina aka yi odanta daga bakin da baya ƙarya shi sa ka ɗauke ta amma duk wata wacce ba ta da lasisi da aka buga mata stam na annabta rabu da mai yin ta ɗan jabi ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba za ka ƙetare kwastam ɗin lahira ba ka ba ka dasi Allah ya shiryar da mu malu ya ce al'asarul warida fi listi gifar. Malu ya ce ga wasu asarai waɗanda suka zo suke bayyana falalan istigifari al'asaru alwarida fi listi gifar wasu asarai da za mu zo mu bibbiya su mu ji da suke ɗauke da bayani akan falalan istighfari wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga ko wannan aya ta tsaya ta isa in dai ka roki Allah gafara to Allah madaukin sarki zai gafarta maka Allah ka sa mu dace Malai ce, Kala Aliyun radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, ma alhamallahu subhanahu abdal istighfar Allah madaukin sarki bai taɓa yi ma wani bawa ilhaman istighfari ba wa huwa yuridu an yu'azzibuhu kuma Allah yana nufin ya azabtar da shi ba zai yiwu ba in dai kaga Allah ya maka baiwan istighfari kana yawaita yi to Allah madaukin sarki bai nufin azabtar da kai amma in kaga Allah maɗaukin sarki bai ma baiwan yawaita istighfari da tuba daga abubuwan da kake yi ba, to alama ne daga cikin alamun kana cikin hadari. Jama'a mun gane wannan, kenan duk wanda ke bibiyan waɗannan karatuttuka kar ya ɗauka wai muna biya mai karatu don gane da abin da ya shafi istighfari ne, kawai ya je miƙe kafa yana ganin wasa ake yi, ba wasa ba ne tabbas ne, kai daga nan za ka iya gane to wai kai wane ne kai. shin kana tuba shin koko baka tuba kana istighfari koko baka istighfari koko rayuwa kake kawo kaman yanda dabbobi suke rayuwa ya akuluna wa yatamatta'una suna ci suna jin daɗi kawai su more su nare ka shiga uku wallahi duk lokaci bayan lokaci kai istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah faɗin wannan ibada ne ko da ba ka da laifi tuba kuma sai ka haɗa ta da sharaɗanta sannan zuciyanka ya riƙa hikaitowa yana ƙudurce ma kana sanin ma'anan abin da kake tuba kake istighfari a kan shi in har kana aikata zunubin da kake tuba zuwa gare shi kai ta waye ma wannan zunubi nan take ka bar shi Shi ne ka zama bawa na kwarai amma kana nan musirrun ala zunub ka doge ma zunubi kuma kana nan kana cewa wai kana tuba har yanzu da sauran matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan asari na farko kenan sayyidina Ali ya ce muddin kaga Allah madaukin sarki ya yi ma wani bawa ilhamin istighfari to ko Allah bai nufin azabtar da shi ne na biyu wa qala qatada rahimahullahu ta'ala Malam Katada Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi yake cewa, Inna hadhal Qur'an, kun ga wannan Alƙur'ani mai girman da Allah maɗaukin sarki ya saukar mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya dullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, so da dama a kullum a kowane falle da kowane karatun da za ka karanta nashi. yana ƙoƙarin nosar da ku da nuna maku cutanku da kuma maganin cutan naku. Fa'amma da wa'ukum dangane da abin da ya shafi cutanku fazzunub zunubi ne cutan bayi wa amma akum, wa amma wa’ukum, amma maganin wancan cutan kuwa falistigifar yace istigifari ne cutan bawa da ke lalata tsakanin shi da mahalicin shi to zunubi ne kuma ƙur'ani ya gaya maka abin da ke maganin wancan cutan shine istighfari da tuba taubatan nasuha kuma ƙur'ani ya gaya maka jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk wanda ya san abin da yake yi ya marma zai rike wannan Ƙur'ani ya dullukum ala da'ikum wa dawa'ikum yana nisar da ku zuwa ga cutanku ku gane ku yi taka tsantsan ku nisanta sannan menene maganin wancan cutan idan ya faru istighfari Allah madaukin sarki ya sa mu dace asari na uku kala bakar abdullahi al-muzani antum taksuruna min az-zunub bawan Allah al-imam al-muzani yace ga kunan kuna yawaita ayyukan zunubai fastaksiru min al-istighfar saboda haka ku yawaita istighfari fa innar rajula yace domin shi mutum idza wajada fi sahifatihi baina kulli sataraini domin al'ahira duk lokacin da mutum ya samu tsakanin rubutun aikin shi biyu wannan layi na farko da layi na biyu a tsakaninsu sai ya samu istighfarun istighfari a ciki sarrahu makana zalika ganin wannan istighfari tsakanin rubutun da aka yi na ayyukan shi wannan zai ƙayatar da shi zai faranta mai rai shi yasa ma hatta zaman majalisi in an yi sai annabi ya ce a yi kafaratul majalisi kun gano wannan da kyau ko shi yasa ɗaya biyu ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma da gaske kake faɗi ba ka mai da abun wasa ba kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ka karɓi mu. asari na hudu ƙala sufyan sauri babban malami al-imam sufyan sauri yace li ja'far bin muhammad bin ali bin al-husayn yace ma ja'faru dan muhammadu ɗan aliyu ɗan husainu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ake ce ma Ja'faru Sadiq ɗaya daga cikin imamai na musulunci ɗaya daga cikin shugabanni da 'yan shi'a ke maƙarya suke cewa wai imaminsu ne yake faɗin kaza ƙarya ce inda a ce Ja'faru Sadiq Rafidi ne mai zagin sahabbai da kirkiran ƙarerai yana danganta ma addini da halatta haram da su Sufyanu Sauri su Maliku da sauran manya-manyan bayan Allah da suke tare da shi da an same su da wannan aƙidar anal mar'i la tas'al wa absir qarinahu in kana son ka gane mutum ko kalli suwa ke kewaye da shi suwa ke tare da shi fa innal fa inna qarinun fa inna qari bil muqarani yaqtadi ai da za a same su da wannan aƙidar. amma ka je ka binciki waɗanda suka rayu da Ja'far Sadiq da Muhammad al-Baqir da duk wani wanda shi ake rintancewa imamin su ne ba za ka taɓa samun wanda suka rayu da su a wannan karnin a tarihi na gaskiya cewa suna da wannan akidar ba kwata-kwata almajiransu da duk wanda suka zauna da su ƙarya ne wallahi ba su da shi to amma an cutar da 'yan shi'a an ƙi gaya masu gaskiya ana su domin a halatta masu abubuwa na haram kuma su suna bi amma abin da ya kai su zuwa ga wannan an ribaci jahilcinsu ne mun gano wannan yanzu idan ka ce sufiyanu sauri suna tare da ja'faru sadiq wallahi dan sha zai ce ƙarya ne in ka ce ya akai ya zama ƙarya ne shi ma bai sani ba amma dai an gina shi akan duk wanda ya faɗi magana in ba jagoran ka bane to ƙarya ne domin jagora ya ci gaba da gaya mai son zuciyar da yake so jama'a ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu ƙarerayen da kuke a nan ba fa su za a yi a lahira ba duk wanda ya mutu ya sai ya je gidan gaskiya Barka ji abin da Ja'far Sadiq yake faɗi al-Imam Sufyan al yace la aqumu bazan miƙe ba hatta tuhaddisuni har sai ka karantar da ni hadisi qala lahu Ja'far sai Ja'far yace ana uhaddisuka lalle saurara da kyau zan ko karantar da kai hadisi sai ce wa ma kasratul hadisu laka bi khairin amma ba wai in zauna in ta karantar da kai hadisi hadisi hadisi kullum kullum shine mafi alkhairi ba a zauna a faɗakar da kai hanyar rayuwa a nisar da kai a nuna ma abin da ya kamata a yau shine abin da ya dacewa ya sufyan jafar ya ce ya kai sufiyanu iza an amalla yanzu misali in ka samu malami ka ce kira sunan shi tsura sai ji haushi jama'a su ko ba ka jin ma yadda muke cewa ƙala imamu ni sauri ba su faɗin haka saboda in kai imamin ne da gaske kai imamin ne in ko sai an jona da wani abu na cuwa-cuwa ko to dama ba kai ba ne ai ina fata mun gano wannan da kyau kai ɗin ashe ba kai ba ne ya ce ya fiya in kai ne daga ce ya wulakanta ka bai kira ka da malam ba bai kira ka da shehi ba bai kira ka da waliyi ba bai kira ka da wasu kalmomi na ƙarya da aka yi runto ba ku ji tsoron Allah jama'a don mutu ya kira tsoron sunanka menene ai shi ya san ba wulakanta kai nufin yi ba ana fahimtar wannan da kyau ko har sai ji mutu ya kawo ƙara wallahi ma malam wani magana ni bana jin daɗi yadda yake adiresin ɗina kawai sai rika kira na kawai da suna na gatsar a to dama me sunanka ku gano wannan da kyau ko wai bai ce man malam au dama kana malanta ne da ce maka malam to ka rikitu Allah ya kiyaye ya sufiyan ita kai sufiyanu iza an amallahu alayka bi ni'matin duk sanda Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima fa ahabbta baqa'uha sai kake nufin wannan ni'iman ta wanzu kuji din ni'iman da Allah ya ma kake fatan ni'iman nan ta wanzu wa dawamiha ta zama dindindin fa'aksir min alhamdi wa shukuri alaiha ka yawaita godiya da yabo ga Allah maraukakin sarki bisa wannan ni'iman da ya maka. Fa inna Allah azza wa jalla qala kitabihi saboda Allah maraukakin sarki ya faɗa cikin littafin shi cewa la in shakartum la azidannakum tabbas in kun gode ni kam zan ƙara maku. Wa iza stabta'ata ar in ko ka ga arziki ya ma jinkirin zuwa kana ta fafutuka Ka kayi ƙaryan yi sharrin Ka yi zagin Ka kayi kaza arziki na ta jinkiri yana laƙi-laƙi bai zo yadda kake so ba sannan kuma ka je kasuwan ka kasa an baka jali ya ƙare abubuwa sun yi tsaye abubuwa sun kulle ma ka rasa yadda za ka yi fa aksir to ka yawaita istighfari fa inna Allah ta'ala qala fi kitabihi saboda Allah madaukin sarki ya faɗa cikin littafin shi cewa istaghfiru rabbakum ku roƙi gafaran ubangijinku innahu kana gaffara domin Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne yursilis sama'a alaikum rara. in kun yi fari. Allah zai saukan muku da ruwan sama mai yawa mai arziki mai amfani wa yumdidukum bi amwalin sannan zai ƙarfafe ku da tarin arziki na dukiya wa banina da ƴaƴaye wa yaj'al lakum jannatin alahira kuma ya shigar da ku aljanna wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya muku ƙoramin ni'ima a cikin gidan aljanna kun ji wannan da kyau ku sai sa kana ganin ta kulle abubuwa ba sa zuwa da kyau ka tuba daga dukkanin zinabai da kake yi kai istighfari ka kiyaye sharuɗan tuba arziki na tafi ya sufiyan ja'faru sadiq ce ya kai sufiyan idza ka amrun min sultanin duk lokacin da wani al'amari ya taso ma daga wani mai mulki kana tsoron zalunci da cutansu kana tsoron kama karyan da za su iya maka au gairuhu ko wani malami ne ko wani mai kuɗi ne ko wani dattijo ne ko wasu samari ne ko ma ko su wane ne fa aksir min la haula wala quwwata illa billah duk wanda kake tsoron matsala dangane da shi to ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah fa innaha miftahul farah miftahul faraj saboda ita la haula wala quwwata illa billah ita ce mabudin da ke yaye dukkanin damuwa ita ce mabudin da ke kwararo farin ciki ita ce mabudin da ke buɗe annashuwa da natsuwan zuci da tabbatar da cikakken kariya ga bawa wa kanzun sannan la haula wala quwwata illa billah taska ce min kunuzil janna daga cikin taskokin aljanna faqa'ada sufiyanu biyadihi sai sufiyanu ya kulla hannun shi haka wa qala sai ce salasun wa nisfu salasin yace uku kenan da kuma ɗaya bisa uku qala ja'far sai ja'far yace aqalaha wallahi abu abdullah yace baban abdullahi shi ma abin da yake nan shi ma shekarantar da shi aka yi sai ce waliyan fa annahu Allahu biha sannan kuma tabbas Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da shi waɗannan abubuwa muddin ya rike su abin da ya rike kenan ka karantar da ni uku sannan kuma kowane uku yana tafa da nashi rabin ina fatan mun gano wannan da kyau matsala kaza ga maganinta matsala kaza ga maganinta sannan duk matsalan da ya kawo da dalilin kawo ta da ya yi kuna gano wannan da kyau ku yan tsakani da Allah wanda yake karantar da wannan samfareren ilimi za a waye gari a ce yana kiyayya da sahabban annabi wannan ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mahala ya ce wa fi wasiyyat Ali ibn al-Hasan as-Sulami ya zo cikin wasiyyan da Ali dan al-Hasan as-Sulami yayi ya ce wa aksir zikril maut bawan Allah ka yawaita ambatan mutuwa wa aksir alistighfar sannan ka yawaita istighfari mimma kada salafa min zunubika dangane da zunubanka waɗanda suka gabata wa sallallahu salama sannan ka riƙa roƙon Allah madaukakin sarki zaman lafiya da aminci da kiyaye ka daga zunubai lima baqiya min umrika na abin da ya ma kingi na rayuwanka mun gano wannan da kyau ko wannan nasiha yake maka in ka ji ka rabota ka tsira in ba ka ji ba jiki ko magai. kuna fahimtar wannan da kyau ko ya ce tsuba liman wuji da fi sahifatihi istighfaran kathira aljanna ta yi daɗi ga duk wanda ya samu istighfarin rubuce da yawa a cikin littafin aikin shi kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su dabbata a gare shi ya faɗi. Malin ya ce, Kanal imamu Ahmadu buna hambali, babban limamin musulunci Ahmadu ɗan hambali ya kasance, yuridu an ya ƙaziyar lailata hofin masjidi, wata rana ne yake sanya kwana. a cikin masallaci yana ibada walakin muni aminal mabiti fil masjidi bi wasitati harisil masjidi sai aka yi nufin hana imamu ahalus sunna wal jama'a kwana cikin wannan masallaci amma sai aka fake ta hanyar mai gadin masallacin ka san sau da dama in mutane na son fada da kai su gaggaba da gaba da hurtumin zaki ba zai yiwu ba to shi ne sai a je a nemo waɗanda ba su san zakin ba kun gano wannan da kyau ko sai a turo su yanzu su waɗanda suke son su hana Ahmad ɗan Hambal kwana a masallaci sun san shi ba za su iya fitowa ƙarara su ce Ahmad ɗan Hambal je ka ba za ka kwana ba ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba za su iya ba to amma mai gadin nan suke mai albashi yaransu ne to kaga dattijan nan kullum yana tasowa daga unguwansu ko daga garinsu ya zo ya ce ba inda zai kwana sai masallacin nan mu kuma ba masu saboda aka je ka hana shi kun fahimci wannan da kyau ku to shi ne ya zo ya ce ma Ahmad dan hambali ka fita sai ce a ah, haba zan kwana na ibada zan yi nazarin ilimi zan yi bincike haba a banni mana fa hawala ma'ahul imam ya ja Ahmad dan hambali ya ja walakin la jadawa sai dai ƙoƙarin da Ahmad ɗan hambale ya gamsar da shi ya bar shi abin bai yiwu ba. Faƙala lahul imam sai Ahmad ɗan hambale ce in dai in zauna ne ko in kwanta ne ba kwa so. Sa'anamun maudi'u ƙadami, kaga inda nake tsaya tsayen nan don Allah ku bani dama in tsaya in kwana a haka. Kun gano wannan? Zan kwana inda ƙafafuna suke, ba zan tsare muku fegi da yawa ba. ku banni tsaye a nan wa bil fi'ili a aikace kuwa nama namal imam Ahmad Hanbal ya fara bacci a tsaye namal imamu Ahmad bin Hanbal makana mawdi'a qadamaihi inda kafafin shi ke tsaye sai kama bacci fa qama harisul masjidi sai mai gadin masallaci ya miƙe ya jirruhu ya kama hannun shi yana jan shi li ibadihi min makanil masjidi saboda ya kau da shi daga haraban masallacin ma baki ɗaya. wa kanal imamu ahmad bin hambali shekun ahmad ɗan hambali tsoho ne ya tsufa wa ƙurun tsufa tukub tabdu alaihi malamihul kibir wanda komi na alaman manyanta da tsufa ya bayyana tare da shi ya riga ya tsofi tsuf fara'ahu habbazun ana nan ana ta taɓarza shi wannan mai gadi yana jan wannan dattijo zai waje da shi sai wani mai sai da waina sai ya hango su falamma ra'ahu yujruhu bi hazihi alhay'a yaga ana jan tsoho mai irin wannan tsufa za a yi waje da shi arada alaihi almabit sai ya zo ya ce a da Allah rabu da shi dattijo da Allah an ka yadda ka zan baka wajen kwana a gidana mun gano wannan da kyau ko Allah a bar wannan abu wannan dattijin haka shi ke. shikenan وذهب الإمام أحمد بن حنبل sai al سي Ahmad ya tafi tare da mai soya waina wa akramahu da ya je gidan wannan mutumi mai waina ya girmama shi wana amahu ya kawo mai abincin girma ya martaba shi ya ni'imtar da shi da kyawawan maganganu da kuma kyakkyawar gara wadda habal khubbazo da ta hadira a jinahu li amalil khubzi sai shi wannan mai wainan bayan da ya kare kyautata ma Ahmad ɗan hambale sai kuma ya tafi zai ɗan kwaso ‘yan kayan da zai be su domin wainan gobe. Al Almuhim, annal imam Ahmad bin hambal mala ya ce muhimmin da yasa sa da muka kawo wannan ƙissa shine lokacin da ya tafi al’imamu ahmad bin Hambali, sami al-khubbaz yastagfir. stagfir sai ga duk inda ya kai ya komo zai ce astagfirullah astagfirullah yana yawaita istigifari kaiwa da komowanshi shi da duk abubuwan da yake yi wa madha waqtun tawilun lokaci mai tsawo ya tafi wa huwa ala hadhihi hal yana halin istigifari fata ajjabal imamu ahmadu bin hanbal sai al'imamu bin hanbali sai ya bir al'amarin wancan mai waina sai ya birge shi falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye sa'alal imamu ahmad al-hubbaz sai imamu ahmad bin hanbali sai ya tambayi mai waina an an bil laili dangane da istighfarin da ya yawaita cikin dare fa ajabahul khubbaz sai mai waina ya bashi ansa cewa annahu tiwalu ma yahduru ajinahu wa ya'jinu fa huwa yastaghfir cewa ma shi haka yake duk lokacin da yazo zai aikin gyara besun wainan shi to istighfari yake ta yi fas'alahu al-imamu ahmad sai al-imamu ahlus sunna imam ahmad ibn hanbali ya tambaye shi yace wa hal wajadta listighfarika samara shin wannan istighfarin da kake yawaita yi kana ganin amfanin abin faƙalar al sai mai waina ya ce na'am ƙwarai da gaske ina gani wallahi ma da autu watan illa ujibat ya ce yana daga cikin abin da na samu mala ya ce wal imamu ahmad Sa'alal al-hubbaz hada su'al al'imamu ahmad bin hanbal ya tambayi mai waina wannan tambaya ne wa huwa ya alamu samarat istighfar ya fi yi sanin amfani da gara basan da ake samu na istighfari ai wa ya alamu fadlul istighfar kuma yana san da falalan istighfari wa fawaidahu kuma yana san da fa'idojin shi amma yana sai tambaye shi ya sani in bai sani ba a sanar da shi faqala al-hubbas sai mai waina ya ce na'am wallahi ma da autu da'autu watan illa ujibat yace ban taɓa yin wata addu'a ba face Allah ya karɓa addu'a na illa watan wahida yace addu'a ɗaya ne nake ta faman yi har yau Allah bai karɓa ba fa qala imam ahmad sai imam ahmad yace wa mahiya ita ko wannan addu'a naka mecece ita da kike ta fama har yau shiru faƙalar hubbaz sai mai waina ya ce ru'uyatul imamu ahmadu bin hambali ya ce wallahi ka gan nan kullum ina roƙon Allah Allah ya sa in ga Ahmad dan hambali kafin in mutu faƙalar imamu ahmad sai imamu ahmad dan hambali ya ce ana ahmadu bin hambal yo aini ne wallahi inni jirrirtu ilayka jirran yace da ƙarfin tsiya ka kawo wajenka ina garin mu kawai na taso na kawo ziyara garin nan na rasa wajen kwana na ce masallaci Allah ya sa aka zugo mai gadi ya kore ni ya rika jana har ya jawo ni wajenka haka Allah yake wallahi Allah wa dauke sarki ya ce arzikin ka da waje kaza ku duka gama bilin bituwanka inda kake wallahi sai ka je inda yake kuna fahimta wannan da kyau ko shi haka Allah yake al'amarin shi ka daina bata ma kanka lokaci bi shi kawai yanzu kaga shi fa so yake ga Ahmad dan Hambali, to ba magani ba shi ya kwana ba a gidan shi ikon Allah wanda ke son ya ganka kullun ya yabe ka ya ji daɗi shi kuma wani gashi koranka yake sanyi kun gano wannan da kyau ko shi sa wallahi duk wanda yake rayuwa domin wani abu ba don Allah ba wallahi ya wulakanta jiya mun je makabarta wajen jana'izan limamin masallacin bakwazuntu na ji ana ta kiran wani yaro ya yi suna cikin yan unguwansu yana ta ba mutane ruwa suna sha na kira shi na tambaye shi wallahi al'adim yana nan fa na goyi ne yaron a nan suke zaune da iyayen shi da kowa amma na ce ka san magume ce bai san ta ba ka san kaza bai sani ba duk garin nan bai san kowa ba matashi sosai da ce ka ga yanzu duk wanda yake rayuwa wai dan ya nemi suna da ɗaukaka ya wahala ga wani yana garin ma bai ma san da ana ma ambatan shi ba duk fitattun malaman da ke garin nan sai na tambaye shi ce bai san su ba labarin su ma bai da shi kuna bayan da wannan da ku, shi sa wallahi ka nemi Allah ya san in Allah ya sanka magana ya kare duk duniya kar Allah ya sa su sanka sai ka zauna lafiya amma wallahi har yanzu ni ba a sanni ba ba a ji ba ya kamata a sani to ka zama barawo mana ai kowa sai ya san ka hanyoyin sanin mutum suna da yawa ai ko ka zama dan daudu za a san ka ko ka je ka shiga wasan kwaikwayo kuna fahimtar wannan da kyau ku duk ba hanyoyin sanin mutum ba ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace na ce ka san markaz yace ya san markaz malaman markaz fa ko sunan ko dai bai taɓa ji ba ba fa yaro ɗan ƙarami ba matashi da an jima aka yi mai aure lafiya lau za su zauna da matan amma Allah bai san kowa ba kuma yana rayuwar shi hankalin shi kwance shi sa Allah in za ka tsara Allah ko ka tsare shi in ko shirme za ka je ka ta yi ta yi yanzu shi wannan fata yake ga Ahmad dan Hambali shi kuma wani fata yake kori Ahmad dan Hambali kuma ko damuwa bai yi ba ga wasu na son su ji karatun Ahmad dan Hambali ga wasu na son su daura Ahmad dan Hambali ga wasu na kaunan malam Albani ga wasu na kwaɗayin kashe malam Albani duniya kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau yanda kake son wani haka wani kuma yake kin shi haka ne ko ba haka bane sanda kake son bada sunan wani sannan wani shi kuma ya sha dare ƙoƙari yake sai ya gyara shi shi sa gara ka karanta ma kanka wahala yanzu shi na ta sanya ga Ahmad dan hambali gashi ashe tsohon da ya kamo ya kawo tun jiya daren jiya ya gan shi kun gano wannan da kyau ku kuma gidan shi ya kwana kuma kallo wani irin ikon Allah da Allah ya ga dama har sai sun rabu ma bai tambaye shi ko shi waye ba in kai ne suka ce ni ne Ahmad dan hambali fa ashe dama neman ka suke su kashe sai su bige ka lokacin da muka je Yola da Mala Albani mun ji a kan hanya in ka bar gombe kana dab da isa garin yola muka tadda ana faɗan kabilanci a hanyar yaƙi sosai yaƙi da harbe-harbe mutanen gari sun fito nan da nan mara ya ce matsaya hai maza ɗaya aka ganku yaƙi fa mobile police na rantse da Allah tsayawa suke a baya suna tare mutane kan zuwa da ce Allah mu ce kun gano wannan da kyau ko muka wuto a hanya gashi an fito da makamai wannan bangaren da wannan bangare suna ruwan wuta nan da na malam kawai ya fara neman ncnn bbc jazira waye ya ga mu zo su kwabarin wannan abin live su gani wannan dole mutanen su ki albani wajen sai zama ba sabis ce kwabo mutane sun taru bila adadin a wajen bila adadin sun taru malai tattauna da su aka binciki abubuwa faɗan addini suka ce ba addini ba ne menene ƙabilanci ne na ya haifar da matsalan suka faɗi duk ya ɗauka a gama ana cikin maganan wani dattijo yana tsaye sai ce ko wannan malam albani ne sai ce kwarai da gaske albani ne nan da nan la malam albani ne la ya ce ya aka yi kasa ya ce malam mun taɓa ganin ka ba ya ce wallahi muryan kawai na bi ya ce saboda ka ga wani shago ga ya can akwai wani yaro yana nan kullum in ya fito shagon har sha biyu in wannan kasa ɗin ya kare zai jona wannan in wannan ya kare zai jona wannan ko bai taɓa ganin ka ba ko a bidiyo Allah kawai ya ɗauko shi ya aje shi a wannan ƙauyen ɗan garin ne shi kuma babu kasa ɗin da yake mai hidima yake yaɗa sai na mala albani ya ce duk kasusuwanka mun haddace ya ce wallahi tun daga nesa ina jin maganan kawai sai na ji maganan tana man daidai da kasa ɗin da nake ji kun gane wannan da kyau ku muna tafe a hanya muna tafe muna tafe mun zo sabana sai motar mu ta samu matsala nan sai wani mai tirela sai zo sai ya tsaya sai ce wannan mugun waje ne bai san mu ba nan da ne ya ɗauko igiya kawai ya ɗaura ya ja mu muka isa garin da ke gaba da sabana muna isa aka ce tono za a biya ce subhanallah ita ni saboda Allah na yi nan me zan yi wannan aikin alheri a cewa za a biya ni aini saboda Allah ne kuma kowa ya ganku ya ga mutanen kirki ne ku ya za a ba ku wahala sai zai gaisa da malam sai ce ni suna na malam albani ya ce Allahu akbar ko sai kama laluban waya cap cap cap cap nan da ne ya kira matan shi ce sayyida sayyida ga ni ga malaminki mun gano shi matan shi ma sayyida ce amma kuma ita ɗaliban albani ne ya ce la ilaha illallah sayyida la ilaha illallah gani ga malam albani ya ce wallahi dan Allah malam ku gaisa da sayyida ta san da gaske nike yi ya ce ai a duniya ba mai gaya mata fatawa a duk duniya ta ji in ba ce mata malam albani ya ce ma ba gano wannan da kyau haka Allah ke al'amarin shi duk waɗannan mutanen baƙin ciki da damuwan da suke na kashe mala albani wanda ya wannan aiki da wanda ya ba da shawara da wanda ya ji bai hana ba duk sun kwasa za su lahira da shi wallahi al'adin kuma sun makara wallahi al'adin sun makara wallahi sun makara ba ta yanda za a mala albani ya wuce wannan ranar Allah ya riga ya kaddara kitaban mu'ajjala kun gano wannan da ke ku wallahi ba zai wuce wannan wajen ba kaga inda suka harbe shi din nan wallahi nan Allah ya nufa haka zai faru ba zai yiwu ba shi yasa sai yake cewa labarazal ladhi la kutiba alaihimul qatl ila madajihim wallahi duk wanda ba yake tsoron mutuwa ko in Allah ya kaddara rana kaza za ka mutu a waje wallahi sai ka je wannan wajen Allah baka taba zuwa wajen ba sai ka je makaran da nace sun yi da ba su san shi da tarran da aka haife shi suka shaƙe wuyan shi yana jariri da shi kenan amma yanzu duk abin da kai ma albani ka yi banza ya riga ya baza a kasa da ya shiga duniya kuma wallahi shi ko ya kamata ku sani duk abin da yake son yi da shekara ɗari ya riga ya gama faɗin shi a ta akwai yara masu tasowa nan gaba masu hazaƙan da suka fiye shi za su tsinci abin da yake nufin yi daga nan wajen za su ci gaba da aiki matsala kuma yana nan yana bin ku Allah ba zai bar ba wannan shaksiyar dan kun kauda ita dan ita ke maku gizo ke tsorata ku wallahi manufan ku ba shi zai sa ya cika ba ko ma waye jama'a mun gano wannan da kyau ku shi dai tashi ta yi kyau waɗanda aka yi ma asara da su aka yi ma asara kuma da izinin Allah yana can cikin ni'ima ko kuma ku je cikin ni'iman mu gani kuna fahimtar wannan haka Allah ke harkar shi shi sa wani limamin babba daga cikin limaman juma'an garin ne ya ce shi ko albani wani irin kyakkyawan alaƙa ke tsakanin shi da mahalicin shi ya mashi haka karɓuwan da ya samu sanda yake raye Allah bai sa ya karɓa haka ba wallahi ko da yake raya karɓin kai dai ba a sani ba ne har waɗanda suke tare da shi ba san matsayin shi ba wallahi sai da kashe shi da yawa ba sani ba da yawa wasu za su sani yanzu duk wanda ya girin giɗiwa ko ya bilimbito wani abu lokacin zai gane ashe wata katanga ce mai girma bai san abin da take mashi ba kuna gane wannan da kyau ku yasa Allah ba zai kada addinin shi ba Allah ko kowa a zo duk garin na a kashe kowa wallahi sai an yi addinin Allah a kashe kowa wallahi sai Allah ya turo su mutane sun zo garin sun kafa garin kuma wallahi sai sun yi addini a garin ka je ka binciki labaran baitul maqdis so nawa aka rushe garin aka kashe kowa a garin amma yanzu ba kowa a garin ne ba addinin ne eh ka je ka dubi tarihin yaƙin bukta nasar ka je karanta tarihi yaƙin da salahuddin al’ayyubi ayyubi yi. wallahi in ma baka iya lararci ba da za a karanta ko turanci ka je kalli fim da suka yi mana the king of the heaven ne ko wane ne suka yi wannan ka je ka karar ka gani ka ga irin mutanen da aka kashe da gaske an kashe waɗannan mutanen lokacin nan kiristoci da suka ci baitul maqdis da yaƙi wallahi sai da ya zama jinin musulmi na kwarara kamar an yi ruwan sama jini na kwarara a magudana inda suke kwatansu amma da salahuddin al’ayyubi ya ci garin da yaƙi suka ce menene za ka yi ya ce ku je na sake ku an tumu talaka suka ce an ya ce ana salahuddin al’ayyubi ya ce ni na zo gyaran addini ne ba ɓanna na zo yi ba sun yi mamaki da yawan sun musulunta don sun ɗauka abin da suka yi ne za a yi masu kuna gano wannan da kyau ku Malam Albani ya ɗauko revolution mai kyan gaske a ƙasar nan wanda mutane ba su gane ba. Ba waɗanda ake cuta a ƙasar nan a zalunce su a yi masu abin da ga dama irin musulmi. Kuma ana amfani da wautansu ba da ilimi suke abubuwa ba. Yau abu zai faru sai ka je kai hayaniya a harbe ka kama ka ɗaure ka a banza. Sanda kama sha ka ɗaure shi aka yi waye an ɗauka za a yi rigima an yi. sai aka bi abin a bisa tsarin da suka tsara har sai da aka fito da shi kuma kotun tasa ta zaluncin ta zo ta ce bai laifi ba kage ma aka yi mai wallahi lazim jama'a dan aulakanta mala albani har sai da aka kirkiri laifin da kotu ta ce wannan laifin ba shi a constitution din Najeriya ba shi ma a constitution din Najeriya aka kala mashi wallahi malam yau in kana son ka ga rulin ɗin da aka yi zan kawo maka abin da suka faɗi kenan laifin da ma aka kalame aka kama shi gaba ɗaya constitution ɗin Najeriya ma babu shi ba a taba ma tunanin wannan laifin ba sai a kan shi aka ƙirƙira aka sa mai kuma wannan laifin ba a taba kirkiran wani shigen laifin da aka samu wani a duniya ba karancin abin da za a yi mai shi ya ɗaura rai da rai amma Allah ya fitar da shi shi za sanda muka zo da rulin muka ce malam gashi kotu ta kori ƙara kuma an wanke ka an ce ba ka da laifi an ce ka za kawai sai murmushi ya ce ba abin murna ba ne ya ce abin da za a yi mana nan gaba ya fi wannan ce ku je Allah saka muku da alheri kawai mu mun ɗauka ƙara kama shi za a yi duk abokan shi da ke mai waya sun shaidi cewa sai da ya gaya masa haka ce ku daina murna abin da za a yi mana nan gaba ya fi wannan mun gano wannan da kyau ko ya fi wannan kuma duk wani abin da kake tsammanin an yi attempt na yi ma wani annabi ko wani malami mai da'awa la sai da aka yi mashi wa iz yamkuru bika liye kafaru li yasbituka an kama shi an ɗaure shi aw yukhrijuka na akai barazanin koren shi a garin nan mun gano wannan da kyau ko aw yaqtuluka ko su kashe ka sun kashe shi ko ba su kashe shi ba wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina shi sa wa hasuduhu mut Allah madaukin sarki ya gafarta mashi Ahmad ɗan hambali kenan shi ke cewa na wa bainahum shuhudul jana'iz abin da zai bambanta tsakaninmu da su shine halattan jana'iza tun da aka yi zare ka taɓa ganin ɗan adam kamar haka ko ba za ba an yi an gama kenan Allah ya sa mu dace fa hadhihi ba'd fada'il al-istighfar mala yace kaga wannan wani bangare ne na falalan istighfari wa manasi'uhu da kuma amfanin istighfari jalla halana rabbana fi kitabihi Allah madaukin sarki ya bayyana mana a cikin littafin shi wa afsahu anha rasulahu sallallahu alaihi wa wa sallama annabin shi ƙarara ya zayyana mana fima sahha min khabarihi cikin abin da ya inganta na hadisan annabi hamilu ahlul iman wa arbabi taqwa ala badar tauba wanda an waye gari masu imani da taqwa suna rige-rige wajen tuba wa kasatul istighfar da kuma yawaita istighfari sakamakon abin da suka karanta suka ji cikin alkur'ani da sunna na alherin tuba da istighfari ghaira anna hadhihi al-man'u ilahi tare da cewa wannan fa wata kyauta ce ta Allah wal fada'ilir rabbaniyya kuma falala ce ta musamman ‘yar oda daga Allah, inna mata ta lil ta'ala haƙƙan wa sidiqa waɗanda suke istighfari ga Allah da gaske suke yi, to suke dacewa da waɗannan falaloli da muka zayyana baki ɗaya. iz domin alistighfarin laysa bi aqwal taradduduha bil alsini male ce istighfari ko ba wai ka zo kai ta fadi a baki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba ga mutane suke yi ba ba wannan ne kadai ba wa ibaratun tukarriru baina hinin wal akhar fa hasab kawai ka zo da ibara kai ta faɗi istighfari nan da can nan da can yace ba shine istighfari kadai ba fa in ka faɗi wannan sai ce kaji ba sa son zikiri istighfarin ma sun ce kar a yi ba wanda ya faɗa haka amma ana son a gaya maka istighfarin da zaka yi ne ma amfani wa innama istighfarul haq mala yace amma istighfarin gaskiya ma tawatsana alaihi alqalb wal lisan shine abin da zuciya da harshe ya natsu da shi wala dima sahibuhu alama badara minhu kuma zunubin da kai kai nadaman abin da kai din min zunubi wal asam na zunubai da kurakurai wa azama Allah ya oda alaktirafi she'un min ha alaktirafi she'un min zalika sannan kai azama na ba za ka ƙara zake ma wannan zunubi ba kwata-kwata. Iz hazihi arkanar taubatan nasuha ba da ya ce ka sani wannan su ne rukunan taubatan nasuha allati amara Allah ta'ala bi hal ibad wanda Allah maɗaukin sarki ya umarci bayin shi da yi, wa wa'ada alaiha takfirul al-khati'at kuma Allah ya masa alkawari duk wanda yake wannan istighfari to Allah zai kankare mai dukkanin zunubai wal fawzu bi na'imil jannat sannan za su rabauta da ni'iman aljannatai. Faƙala azza sha'anuhu Allah madaukin sarki ya faɗi cikin littafin shi ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuban ɗan ba ƙara asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum tabbas in kun tuba tuba ta gaske Allah maɗaukin sarki zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da ku aljannatai wanda ƙoramin ni'ima suna gudana a cikinta in kun shiga kuma tabbas ne aya ta takwas cikin ta tahrim jama mun gano wannan da kyau ko wannan aya mala ya kawo mana ita mun yi falle falle da ita a karatukan baya asari na gaba mala ya ce qalal imam al qurtubi rahimahullah babban malami al imamul al qurtubi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ce, qala ulama'una malaman mu suka ce al istighfar al matlub istighfari wanda shari'a ke so huwa allazi yahillu al israr shine wanda yake warware kullun toge ma'aikata zunubi wa yasbutu ma'anahu bil jinan sannan in kai istighfarin ma'anan istighfarin sai ya bayyana a gabanka wa laysa talaffuz bi lisan ba wai kawai ka bude baki astaghfirullah ka faɗi da doran baki shine istighfari ba fa min al-istighfari bi lisanihi fa man istaghfara bi lisanihi duk wanda yazo yana istighfari da harshen shi wa qalbuhu musirrun ala ma'asiyatihi amma zuciyar na nan cewa ta ci gaba da wannan laifin fastighfaruhu yahtaju ila istighfar to wannan istighfarin nashi na neman ma istighfari yanzu fa zunubin shi na nan wannan istighfarin da yake da baki zuciyar shi ta ci gaba da aikata wannan laifin ko to wannan istighfarin ma na neman sai yayi istighfari a kanta bala'i ya ƙara ƙaruwa kenan maimakon istighfari ta aiki istighfari ta zama matsala kamar kai ne baka da lafiya ka sha magani sai likita ya ce to sai kuma ka sha wani maganin da zai karya karfin wannan maganin aga matsala ya ƙara ƙaruwa kenan shi yasa kar ka sake ka sa kanka cikin fitina wa qala ulama wani daga cikin malamai yake cewa man lam yakun samaratu listighfarihi tasihu taubatihi fa huwa kadhibun duk wanda ya istighfari bai samu gara basan istighfari ta hanyar inganta tuban da yayi a ganta aikace tabbas ba wannan makaryaci ne da ya ce ya tuba wal mustaghfiru min zambi wa huwa muqimun alaiha duk wanda yake cewa ya tuba daga wani zunubi da yake aikatawa alhali kuma gashi yana ci gaba da zunubin ya ce ya tuba kuma ya ci gaba ya tuba kuma ya ci gaba sai ce mustahzi'u bi rabbih wannan kaman izgilanci yake ma Allah tab wannan rikici babba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku izgilanci yake mawa Allah wannan rikici ba dan ƙarami ba ne Allah ya kiyaye Mala yake cewa warawa an al-Hasan al-Basri an ruwaito daga al-Imam al-Hasan al-Basri annahu qala istighfaruna yahtaju ila istighfar yace istighfarun mu na buƙatan istighfari mana duk lokacin da kai istighfari ba da gaske kake yi ba wallahi sai ka sake wani sabon istighfarin mun gano wannan da kyau ku shi sa duk wanda zai tuba zuwa ga Allah to wallahi ya tuba da gaske in ba za ka tuba da gaske ba ko to tun wuri ma kar ka tuba Allah ka yi a hankali kowa ya binciki abin da yake yi inda ya kamata ka tuba ka tuba inda ya kamata kuma ka gyara aiki ne ka gyara yanzu wannan tuban da ake jan kunnunmu a kai shine tuban me tuban buzuru mutum ne yana laifi sai ya ce wallahi na daina laifin na tuba dan ba ƙara ya Allah amma an jima sai ce ai daga wannan Allah ya yadda kun gano wannan da kyau ku ba zan ƙara ba insha Allah ai Allah na ganin ma dai na tuba ko ma na daɗe ban yi ba waye mutu waye rai sai ce ya tuba daga wannan zanubin an jima kuma ya me ya kuma ƙara koma an jima ma ya ƙara koma jama'a akwai mutane da suke irin wannan fa suna kan laifi suna kan kuskure sai zo kuma da wata ɗabi'a ta yaudara don cimma wasu manufofi sai su bayyana sun toba shi ma kan shi wannan menene laifi ne wanda yake bukatan istighfari na musamman ka gane kana kan kuskure wai ba za ka tuba ba wai sai an ma wani abu wannan alaman lalacewan duniya ne ke bin mutum Allah ya kiyaye jama'ar annabi za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum